kuma shi ya kamata a yi tawassuli da sunansa a nemi taimako nan yana gwada a shi jinya in ba tauhidi ba zai yi ba kenan wani magabaci ya tambayi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sun ji labarin cewa wata rana sun taɓa yi mitin da su kawo hari su halka annabi muhammad kamar yanzu mutum zai wuce a hanya sai a ji labarin zai wuce sai a shirya za a yi atakin ɗinsa to haka aljanu suka shirya za su yi manzan Allah a lokacin ɗaya daga cikin aljanun suna mitin ya ce shi zai ɗebo garwashin wuta ma ya ƙona fuskan annabi muhammad a lokacin sai Allah ya turo mala'ika jibrilu malamai suka ce mala'ika jibrilu yana daga cikin waɗanda ƙur'ani <clears throat> ya tabbatar da yana da ƙarfi cikin mala'iku na biyu kuma yana daga cikin manya waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake turo shi wajen annabawa akan wahayi mala'ika sai kawo manzan Allah ɗauki ba don ya ɗauki mataki a kansu ba sai don a gaya wa manzan Allah kalmar da zai amfani da shi Allah ya ba shi kariya sai mala'ika ya ce wa manzan Allah ka ce kaza sai manzan Allah ya ce to me zan ce sai ce ka ce a a'udhu bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna barrun ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقة يطرق بخير يا رحمن manzo Allah yana karantawa aljanun da suka zo da wanda yake da garwashin Allah ya tarwatsa su ya halaka su ya kona su wannan addu'an ne shi malamin da yake rawaitowa ya ce sai ya tattaro waɗannan addu'o'i waɗanda aka samu annabi ya koyar da wanda aka koya masa da wanda sahabbai masu ka samu sai ce wa hadhihi ta'awu wa wadda a ruqa yu'aliju biha min as-sihr wal wa masul jan wa jami' amrad fa ha ruka jami'atun nafi'atun bi iznillahi ta'ala yace waɗannan kalmomi da duk yanzu aka lissafo su addu'a ne wanda zaka kira sunan Allah tofi ne wanda za ka yi tawassuli Allah ya cire ciwon kalmomi ne na neman tsari da za ka karanta Allah ya tsare ka abu ba zai same ka ba in ma ya same ka Allah ya kawo maka cikin sauki ya ce masu amfani wanda daga cikin waɗannan maganganun muka karanta suna maganin aljani suna maganin sihiri suna maganin kambun baka suna maganin hasada Ya ce, wa jamil amrad ce, kowane irin ciwo hatta ciwon kai da ciwon kafa in kina da shi ya ce wannan addu'a wallahi sai Allah ya warkar da ke kina da karfin tauhidi zuwa ga Allah to ashe magani da malamai suka ce ya kasu kashe biyu akwai nassi akwai tajruba akwai wanda ya fito daga harcen manzon Allah akwai kuma wanda aka samu bincike na mutanen kirki malamai suka ce to waɗannan abubuwa guda biyu dukkaninsu magani ne to akwai cuta da malamai suka ce ya fi damun al'umma wadda sun kasa ganewa in mutum yana da wannan ciwon wani sai a ce sihiri ne wani a ce aljini ne wata a ce mayu ne wata a ce insecure society ne amma manzo Allah ya gama magana cikin hadisi da isnadi mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce <clears throat> cutan da ya fi addaban al'umma na ƙarshen zamani in ji manzon Allah shine al'ainu shine kambun baka sabai suka ce me kambun baka manzo ya ce wata cuta ce da me shi ma bai san yana da shi ba to ita kuma cutar kambun baka malamai suka ce ba ta tafiya a jikin mutum mafi yawan masu cutar hasada suna da kambun baka amma me kambun baka wani bai san ma yana da shi ba amma mutumin da yake da cutar hasada kuma wani lokacin shaidan zai iya bujiro masa kambun bakansa ta yi tasiri ya cutar da mutane shi na ce daga cin alaman cutar kambun baka shi ne yana daga cin alama ta farko da zaki ga yana damun mutane daga cin alaman cutar kambun baka suka ce alaman da ya fi addaban yara shi aka ce iyaye su ma suna ba da dama wajen cutar ya kama ‘ya'yansu kuma ya tasiri a jikinsu ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cin hadisi sahihi ya ce idan kika gani ko ka ga abin da ya burge ka ko ya baka sha'awa a kanka ko dukiyanka ko iyalinka annabi ce kai addu'an albarka shine addu'a na masha Allah la quwwata illa billah Allahumma barik alai to rashin faɗan wannan addu'an in a bakinki akwai wannan illa sai ki cutar da ɗan Ya sa mai littafin kaifa na rabbi auladana yake cewa mafi yawan yaran da suke kama shaye-shaye yaran da suke kama wasu abubuwa wanda ya saba ma tunani da hankali ya ce akwai bakin iyayensu da ƙawayen iyayensu Shi na kene kina da ɗa sai ki zo cikin gidan biki ko gidan ƙawayenki sai ki ce a cikin 'ya'yana ba mai ilimin wani ai a makarantar hadda ma yana zuwa na kaza ai islamiyya ma kaza ai a makarantar boko shi yayi na kaza to in kina da cutar kambun baka an samu matsala a cikin ƙawayenki kuma akwai mai cutar hasada dama Allah ya ce wa min sharrin hasidin idza hasada to sai aka ce sai kambun bakan uwan ya kama yaron cutar hasadar kawar uwa kuma ya kama da sai ki ga yaro bai rasa ci ba bai rasa sha ba ya lalace ya zama dan iska ya ki karatu ya ki biyayya ma iyaye su kuma mata wasu aka ce daga cikin abin da yake taimaka musu wata za ta ci ado ta fito tana bayyana adam duk da ƙur'ani ya lissafa mana iya waɗanda Allah ya amince ki bayyana musu ado daga cikin waɗanda shari'a ya amince da su daga cikin waɗanda suke ki malamai suka ce hatta mace ma fa kafira haramun ne ki buɗe kanki ko jikinki a jikinta a gabanta kuma akwai matsayin da zaki kai ma hatta mahaifiyarki ma akwai ɓangaren jikinki da shari'a bai amince ta gani ba to za ki ga mafi yawan matan da suke da gashi da yawa diktar Abdullahi ya ce suna da tsananin samun ciwon kai da mantuwa wasu kuma ya ce suna da daƙiƙanci ma aka ce mai dalili ya ce saboda duk lokacin da mace za ta zo tana bayyana gashi ko ta canza mai kitso in za a mata kitso a taro a kanta ana cewa kai wance kina da kaza wance kina da kaza to a nan baki sai ya hau sai gashi ya fara zuba sai ciwon kai ƙarshe ma a dinga zuwa psychiatric ana bata magani in sun gaji da ita kuma a zo a manna mata aljani in an gaji da aljani kuma a ce sihiri in an gaji kuma a zuba mata ido to duk yana daga cikin hanyar da malamai suka ce wannan yana daga hanyar da shari'a ta bayar shi yasa duk macen da ta rike azkaru saba wal masa ta samu zaman lafiya akwai rigakafi da manzo Allah ya baki cin addu'an safe da yamma wanda malamai suka ce duk cutar da yake damin ki za zaki warke kuma in babu cutan Allah zai baki lafiya Allahumma afini fi badni Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basri la ilaha illa ant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa ant بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سو goma annabi ya ce Allah zai ciro mala'ika ya gadin ki tun daga safiya har faduwan yamma saboda me yasa kin kira sunan Allah da sunan da ya dace zai ba da mala'ika ya gadin ki to shi cuta na ne. mafi yawan malamai sun kawo alamomi na cututtukan da yake bayyana da masu da dama wasu malaman suka ce to ai kamar in ji Sheikh Muhammad Abduhu ya ce to ai akwai cututtuka waɗanda sun ɗauki kashi shida daga cikin cuta na matsul jinnil ashik amma mace sai ta je a yi ta cewa tana da cuta na aljanin ashik ashik kuma ba ashik ne a jikinta ba amrad ne na uduwi cuta ne na uduwi a jikinta mana cutar sanyi yasa su ce shi wannan ciwo fa sun gano daga cikin illar da yake yi wa mata wannan cutar suka ce ta'adi da barnan da yake wa mata yana iya hana mace aihuwa yana iya sanya wa mace ko ta samu ciki ko ta samu ciki cikin zai iya kaiwa wata shida wallahi suka ce zube kuma zai hana ta zaman lafiya da mijinta suka ce wannan cutar fa ko da mace ta haifi ɗa ma cutar zai iya illa ma ɗan har ya kai ga ya kai shekara goma a duniya wannan ciwo kuma an yi ittifaki a cikin mata goma kusan ba matar da bata da shi Amradul udwi suka ce daga cikin alamominsa na farko yana sanya wa mace yawan ciwon kan da bai jin magani za ga mace kullum tana cikin yawan ciwon kai to wani lokaci su kuma masu rukuya suna amfani da maganin ciwon kai su ce shaidani ne duk da akwai matakalar da ake gani ko da aljini ne a jikin mace yana sa ciwon kai ana duba abubuwa guda biyu domin ko da mace tana da cutan aljini in akwai wani ciwo da take da shi na ɗabi'a to ba a hukunta wannan cutan da aljini shi yasa aka ce duk likitan musulunci da na asibiti in suna son zaman lafiya su haɗa kai haɗin kansu shine al'umma da su samu ci gaba yanzu kamar algeria jazair asibitinsu alhamdulillah akwai likitan musulunci akwai likitan asibiti akwai likitan gargajiya idan ya je gama bincikensa ya ga bai gano ba sai ce to gaje likitan kaza na gargajiya ya san ice kaza da ice kaza a ashab ne idan shi ma ya ga bai gane ba zai cokaje ka likitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai saukar da cuta ba sai dai ya saukar da magani shi kuma likitan musulunci abinda ake so zai cancel and guidance naka ne ya zauna ya gwada maka karfin tauhidi ya gwada maka addu'o'in annabi Muhammad ya gwada maka hadisin nan da wani zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce a yanzu ne sai a dauke shi a kai shi asibiti a farke cikin saboda tsananin ciwon cikin da yake je zo gaban manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ɗauki hannunka ka ɗora inda yake maka ciwo ka ce bismillahi sau uku ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhazir yana karantawa sau bakwai yana ɗaga hannunsa sai ya ce Allah sai ya ɗauke ciwon tare da ɗaga hannunsa da har ya mutu bai sake ciwon ba ga sahabi an kai shi gaban manzon Allah da ciwon ciki cikin nan yana ciwo yana ciwo yana ciwo annabi ya ce ku bashi zuma aka bashi ya sha yace ku sake ƙara masa ya sha yace ni fa har yanzu na jin ciwo manzo Allah yace ku bashi na uku sai annabi yace cikin ka yayi ƙarya Qur'ani yayi gaskiya yace ya rasulullah shan farko na warke daɗin zuman yasa nake ce a ƙara mu sai a ce irin wannan likitocin su da su zama su ne na ƙarshe ga hadisi na annabi Muhammad hadisi ingantacce cikin Bukhari hadisi na Qasl Hindal Bahari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna fihi sab'atu ashfiya manzo Allah ya ce na rukar da cuta guda bakwai karkashin wannan ne aka samu wasu manya-manyan arna guda biyu wanda duniya ta amfana da su akan abin da ya shafi itatuwa ɗaya sunansa professor az a ukraine yake uh, sorry a scotland yake elizabeth ranta kuma mazaunaciya ne a wani gari ana ce masa california amma asalinta british ce suka zauna suka yi analysis suka yi bincike na ilimi bincike na hankali bincike na zamani suka ce itatuwa guda biyu da suka gane cewa musulmai suna amfani da su suka ce fa'idar da yake cikinsu zai iya warkar da duniya a cikin ƙanƙanin shekara suka ce domin sun gano akwai manya-manyan cututtukan da suke wahalar da duniya amma wannan costus powder shine costal hindal bahari ut sai wasa suka ce sun gano cewa akwai cututtuka manzan Allah ya ce cuta guda bakwai manyan likitoci su ibn al-qayyim su ibn al-bayda su abu marwan al-andalusi suka yi ta daukan kowace cuta guda daya sai sun yi tajruba da maganin sai suka samu suka ce lallai sun samu cuta guda bakwai da manzan Allah ya faɗa na farko a fatuwoyin likitocin addinin musulunci na tajruba suka ce na farko duk wanda yake sha tunda annabi ya ce tana warkar da cuta guda bakwai wa ma ɗiko anil hawa in huwa illa wahyin yuha mahu shirin quwa suka ce tana maganin amrad tanafus duk mutumin da yake da asma in yana shan garin qussul hindi suka ce zai warke da izinin Allah na biyu suka ce tana maganin ciwon hanta <clears throat> ya isimal na ce yake suka ce ana amfani da shi ne ta 'yan sudan ma'usakin suka ce a nemo ruwa mai zafi a sa shi amma za a bar shi na minti biyar sai kuma a kawo zuma a zuba suka ce mai ciwon hanta yana samun waraka na uku suka ce ana samun waraka ta ciwon koda to ita ciwon ƙodar da muke fama da ita ai tana da nau'i kala-kala akwai wanda wani datti ne ya hau kafan ya hau kan kodar har ya kasance ya kai matsayin da dattin ya yi rinjaye sinadarai ko kuma abubuwan da suke jikin kodar dole sai an yi dialysis wani kuma wata cuta ce ta taba masa kodar akwai waɗanda su uric ne yake musu kosin wasu kuma PID na mata wasu UTI wasu prostate duka waɗannan sai aka ce to kidney stone ne kawai ake tunanin ƙasar hindu bahari ba zai warkar ba domin an gano a wasu itatuwa da yake fasa dutsen ya narka shi ya fitar da shi waje daga cikin mutum da ƙasar hindu an gano yana maganin cuta na amra da shalal masu cutan paralyze an gano ƙasar hindu yana magani na abin da ya shafi irkun nisa matan da take irregular menstruation jinsi to waɗannan arna fa haka suka gano ita kuma elizabeth renta ta ce ita ma hatta hiv ta warkar da habbatu sauda to sai a ɗauke ka sai a kai ka wannan likitan musuluncin shi ake bukata yi jinyan ka ya baka shawara ya warkar da kai to yan uwa mata ƙalubalen da yake gaban ku shi wannan ciwo da ya kamata ku fahimce shi ku san maganinsa ta fuskan itatuwa in kin hari yanzu an jima zaki ji kina jin fitsarin sannan fitsarin ba ta sha'awar mijin sannan kuma yana sa ta dinga jin wari daga jikinta wannan ciwo yana sa yawaitar gumin hammata tare da warin baki yana sa ƙaiƙayin ido yana sa ƙaiƙayin kai yana sa ƙaiƙayin kunne yana sa mace ta dinga gyaran murya tana ko-ko-ko ta gane me yake damunta yana sa mace jikinta kamar na kiyashi yana sa ana gama saduwa da mace wata jini zai biyo baya wata kuma ba jini ba wani ruwa zai dinga fita daga jikinta wannan shine amadul udwi sannan wannan ciwon yana sanya wa mace yawan faduwan gaba to idan aka samu matan da ta je asibiti aka yi magani aka yi magani ba a dace ba aka je gargajiya ba a dace ba sai ta ce iska ne ke damunta domin bangaren masu rukuya ana tunanin cewa aljani namijin dare yana hana namiji ya sadu da matarsa wadda kuma ya kamata a gane cewa wannan cutar sanyin zai iya sa namiji ya kasa saduwa da iyalinsa ta hanya guda uku duk namijin da ya fara saduwa da mace yana saduwa da ita sakamakon wannan cutar da take da shi da shi da ita wahala suke sha da zafi kuma yana gama saduwa da ita kan halittan al'auransa dai yi kuraje ko kuma ya dinga masa zafi ita kuma ana gama saduwa da ita zafin da take ji ana gama saduwan jini dai zo in ta zo fitsari ba wai jinin al'ada ba in ta zo fitsari ta dan jini ya fito kuma ciki ko ya kai wata shida zai iya zubewa in kuma cikin bai zube ba to za ta iya haifan ɗa da ciwo kamar haka zai zo duniya da kwantsa na ciwon ido zai zo duniya da yawan mura zai zo duniya da amradul hasasiya da ga jikinsa duka yana da matsalan fata kuma za ki ga yaron ba girma ƙanƙani haka mana ba nauyi kuma zai dinga kashi shi yasa abu marwan andalusi ya ce kashin yana zuwa da nau'i guda uku kashin zai zo kore zai zo da kumfa da zare-zare a ciki kuma yana shan nono yanzu a bashi minti biyar zai kashi sannan kuma nonon uwan zai kasance bai da kauri nonon uwan zai kasance kuma yana da karni kuma yana gama shan nonon zai ji yunwa yana jin yana gama shan nonon zai kashi yana jin shan kashin zai zai ji yunwa sannan yawan tsotsan da yake zai sa mata kan nonon ta yana zafi wata har yana jini sannan wannan ciwo fa ya kai matsayin da yake sa namiji ya ji bai sha'awar matarsa shi yasa suka ce daga cikin alamar da za ku gane mace tana da shi shine wasu za ki ga ta zo ta sa katon hijabi ta zauna a cikin mata ta yi shiru ta nutsu suka ce to susa take yi sannan kuma suka ce wannan cuta wannan jinjirin za ku ga idan yaro yana kullun yana ja ya dinga goga hanci idan ga hancinsa kullun da majina to wannan ciwo me maganinsa a gurguje akwai itatuwa da yawa da aka yi bincike min babin tajruba idan an ce min babin shi shine abin da ya shafi bincike na wasu mutanen kirki wanda aka aminta da su akwai wasu masana itatuwa a duniya suna da gama suna haɗaka na wata markas. a jazair akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba sun yi nisa akan bincike na itatuwa sun gane cewa akwai wani bishiya wanda mafi yawa ba mu san shi ba mafi yawa muna da shi amma gaskiya ba mu cika amfani da shi ba sakamakon rashin sanin mutuncinsa da mahimmancinsa da darajarsa suka ce wannan ummace tana shan wannan ice <clears throat> to ana fatan in Allah ya da za ta samu sauƙi akan cututtukan da suka addabe ta ko kuma cututtukan da suke damunta na farko akwai wani bishiya waɗanda ganye ne da larabci ana ce masa bakdunus da turanci ana ce masa parsley parsley spelling nasa shine p a r s l e y <coughs> parsley family ne na spices ɗin ‘ya'yan ganyayyaki akbar irin su kabeji su salad din nan da ma shi parsley an gane cewa in aka haɗa shi da shi da tafannuwa da shi da tafannuwa da citta aka tafasa shi mace tana shansa suka ce da izinin Allah a tsakanin sati biyu zuwa sati uku za ta samu sauƙi akan wannan ciwo shi ne ma bai da suna da hausa domin akwai itatuwan da bamu da shi yanzu zan muku tambaya biski yana da suna da hausa? akwai bare-bare a nan? a ah, gama a ah, afon a ina zashi ba fulatani ne na ga ya haske kun san babbar bare fari da dogo da fari da mai hanci babu babu a cikin kanurai Allah ga malam biski me biski malam Um, biski me sunansa da da kanuri yana ah, to na ɗaya me sunansa wala eh, wanne ne ma'aruf gaji amma biski ba kanuri ba ne ai haba to nan na faɗi ah, yanzu kamar mu a sudan har yau balarabe bayi da sunan fura da nono ko akwai a gwado-gwado suke cewa bai da sunansa amma kun ga irin su asida ko yawa taif kun gan shi gashi malam ya fito mana da shi sai ki sacin a google ki sa image of parsley parsley wato abin da zai baki mamaki ma ga 'yan boko ki sa benefit of parsley for UTI shine urinary tract infection wato abin da zai baki mamaki suka ce duk matan da take shan sa duk matan da take shansa suka ce da izinin Allah cututtuka guda hudu a jikinta sai ta rabu da shi na farko binken da aka yi da damaturu da yobe state shine damaturu ko mm. da borno state da adamawa da kano da sokoto mafi yawan matansu da ciwon kafa suke mutuwa kun san dalili saboda ciye-ciyen da kuke marasa ka'ida kuma ba motsa jiki mace ce za ta ci tuwo bayan ta ci tuwo ta ci nama ta ci biredi ta kwanta kuma akwai abubuwa guda hudu da aka ce duk wanda take so kodarta ta mutu da shi ba tare da an samu matsala ba ta kiyaye abu guda hudu ko biyar na farko duk wani gasasshen fulawa shine daqiqul abyad duk wani gashi fulawa ta hakura da shi tun daga kan biredi su kek su ah, abin nan da ya ta kashe aure kwanakin baya a Kano ban san ko nan ba me sunansa a'a wani abu da ake sa nama a kuna ci kenan shawarma la haula wala quwwata illa billah Allah ya sauke irin su shawarma mace ta ci nama ta ɗauki abu mai zaki irin su lemo kuma mun yi bincike mun gano ku yi haƙuri fa maganan ba daɗi gaba ɗayanku ba ku yi dafa shayi ba gaba ɗayanku ba ku yi dafa shayi ba tun da nan har mai duguri ku yi dafa shayi ba har mai duguri a'a ai shayi abinda su mutanen jazair suka ce ka sha shayi wanda za ka ji daɗinsa kuma ya maka amfani a jiki me hikiman cin abinci ko da daɗi ba don ka ƙoshi ba to sai zama ka ji daɗin abinci ba ka ƙoshi ba ya zama layi min wa layi guni min ju to shi shayi akwai insha Allah ta'ala ma na alƙawari ma za a ware mu mata guda hudu wanda suke da kishiyoyi su hudu a gidansu su fita duk su je su dafa guda hudu rak dan gaya muku kuma mukawanat abubuwan da ya kamata ku hada dalilin cewa ba ku iya dafa shayi ba shine na farko kuna hada ganyen yana yawa a cikin ganyen da kuke hadawa kuma akwai ganyen da yake da karfi yana iya daga mutum ulsa sa a yanzu a likitoci na musulunci abu marwan al-andalus ya ce in zaka ba wa mace ko namiji magani ba ka ba shi ba sai ka duba bai da hawan jini bai da ulsa akwai maganin da zaka ba mutum ya tayar masa da ulsa ko a likitanci akwai wannan akwai maganin da zaka ba mutum jinin sa yayi ƙasa akwai wanda zaka ba shi kuma ya sa masa ciwon zuciya saboda haka ganyen da kuke haɗawa ya wuce tunani ya wuce hankali kuma ba kwa sa shi measurement din ya zama daidai sannan shayi ne fota za ta dafa ma ta baka ka sha zaƙin sigarin kawai ya isa ya sa ka haɗu da shi sannan biyu kuma ga haɗe-haɗen da aka masu shiga shayi na kauri wanda suka ce ganyen shayi in ana so ya yi amfani wanda zai narka kitse suka ce kar ya wuce ganye guda biyu ko uku amma ina magani kuma suka ce gwargwadon likitan fahimtarsa ga itatuwan da suke da amfani a jikin mutum yanzu ita kanta fasili tunda mun gano tana da amfani tana maganin uric acid tana maganin uti kuma tana maganin kidney infection kuma tana maganin heart failure yanzu duk wanda yake tafasa fasili yake sha koda yana da matsalan koda koda an kai ga an fara masa dialysis suka ce creatinine din tana sauka kuma tana level ɗinta ko da an yi wa mutum ana masa dialysis in zai bi ka'idan fasili ya yi amfani da 250 gram ya yi amfani da 2 liters of water ya sha shi kuma 4 a day shan farko ya sha 45 cl ya zama kamar wannan kenan wannan how many cl wannan to ya zama kamar iya nan zai sha a wuni ta sabahan qabla al-futur qabla al-qada qabla asha so uku kenan ko qabla an-nawm suka ce to wannan insha Allah ta'ala in mace ta yi rike shi da sanyin mara da ciwon kafa shi kuma suka ce daga cikin abin da ake jin tsoro kodarki zai iya tabuwa shine ki ci abu mai maiko masu cin nama da daddare su kwanta ko da naman kaza ne kina wahalar da kodar Kamar ke ne sai kin zo kwanciya fa kin gama hidiman gidan kin gama hidima kin kwantar da yara kin yi kaza kin yi kaza kin zo kwanciya karfe goma na dare kawai sai mai gidan ke kawo miki kaji ya ci a yanzu yake so ki wanke ki fige su ki dafa ki masa miya ki kawo masa ya ci an wahalar da ke ko ba wahalar da ke ba to wahalar da kodar ki take sha yafi haka in kin zo kwanciya ki ci abinci sannan na biyu kuma zai iya haifar wa mace da uric shi yasa duk mata mai shan irin wannan shayi mai zaƙin ba ta rabo da ciwo guda uku ciwon kafa da ciwon zuciya shine zafin kirji ulcer to shi wannan parsley din in kina shan sa yana taimakawa sannan masu matsala masu yara masu fitsarin kwance aka ce shi ma uti ne ba ciwo ne na iska ba nemi wannan ki tafasa ki dinga mamanki shi yasa akwai wani asir al da mutanen Jazair suke yi inda matan nan za ku iya da ke da iyalanki kun daina samun ciwon sanyi saboda yaran mu da fama da ciwon sanyi yawan fitsarin kwance yawan ciwon mara bace budurwa tana ciwon mara tana kaza tana kaza aka ce tun daga primary school har zuwa secondary school a bayan makaranta suka dauki ciwon musamman body to su yaya suke rigakafi inda kafi hanya guda hudu sai bi sai a samo batik kankana kankanan nan an samo shi ana so a samo shi ne da kankanan da cikin da 'ya'yan da bawan duka gaba ɗaya to ban san yanayin kankana a garin nan ba kamar na naira dari yana da girma yana da girma a ah, ƙarami akwai yanka to kamar yanka na naira ɗari sai mace ta nemo tamral hindi shine ya kai wana? ana faɗinsa zai kai wana? a na ɗari to a yanzu mu ƙaddara ne da 'ya'ya ta samu kan girma yawwa na ɗari biyun kenan ko sai ta samu ɗanyen citta ana samun ɗanyen citta a garin nan sai ki samo guda uku na uku suka ce sai ki samo tafannuwa kamar dunkule uku amma shi ana so ki ɓare shi wannan ledan jikinsa yana hana sinadaran jikinsa amfani sannan sai ki samo an samo kankana ɗanyen citta tafannuwa sai mene tsamiya ko sannan suka ce sai samu kuma albasa rabi sannan suke samu ganyen mangoro suka ce shi ana so a samu kaman guda goma sha sai a samu ruwa kamar lita hudu ɗorawa a wuta ce kai da digris da ake ne in ya wuce haka to sinadarai za su mutu suka ce kar ya wuce 120 degrees to yaya za ki gani shi sai ki wura shi akan wuta idan ya juya so daya ya juya da uku sai ki ajiye to dan ki ajiye shi kuma ana so ki dafa shi da yamma ne domin ana so a bashi overnight shine ya kwana to da safe in mace tana dauka tana ba mu iyalanta aƙalla shi ma ka ce kada ya wuce TCL, mana kada ka yawan fiye wata domin in aka sha shi da yawa yana sa mace cikin ta ya sake to mace ana so ta sha shi da safe yara ma su sha in sun dawo daga makaranta su sha suka ce in akwai ciwon a jikin yaro fitsarin kwancen zai karu amma Allah ya da aka amfani da shi na sati biyu zuwa wata zai kare amma nasihar da aka yi shine aka ce duk wanda zai sha magani na ice ko na ganye sawa'an na musulunci da na tajruba in yana so ya masa amfani ba zai gane ba sai ya kai wata guda yana sha shi sa ko dos na maganin turawa ma sai kayi wata guda to akwai wani ice da suka ce yana da tasiri sosai da sosai kuma da mutane sun san amfaninsa suka ce duk cutar da ya dame ki in kika cire habatu sauda a bangaren musulunci da manzan Allah ya ce shifa min kulli da'in illa sam su kuma suka ce an gano akwai itatuwa da yawa waɗanda yana da amfani sosai da sosai suka ce daga cikin cikin da aka yi ma akan wannan ice na biyu an gane cewa bayan yana magunguna duk wani nau'i na dangin family na kansa in mace tana amfani da shi yana preventing kuma yana kiyo wukaya ne yana rigakafi kuma yana magani turawa suna ce masa boswellia wannan ice in mace tana amfani da shi amma suka ce kar ya wuce 10 gram kar ya wuce cikin karamin cokali mace in ta shi na wata guda yana mata rigakafi a kan kansa tun daga kan kansan nono da kansan mahaifa suka ce duk matan da take shansa amma sharaɗi ya zama kuma bata da cutan olsa akwai kansa da ake samun mutum a asibiti a ce huhunsa ya fara kamuwa da kansa wannan magani an ce in aka yi abin shi tsakanin wata guda ana samun sauki akwai matan da suke fa samun matsala na nerve pain jijiyoyinsu kullum tana fama da ciwo na jijiya ba ta isa ta jijiya ba sakamakon ta yi hatsari ko sakamakon buguwa ko sakamakon mummunan kwanciya yana magani sannan akwai wani ciwo da ake ce masa lumbar mace ne za ga kullum tana fama da ciwon baya an je asibiti duk gwajin da aka yi an gano cewa ba a gane ba amma sun gano a asibiti cewa ƙashin bayan ne yake buɗewa wannan ice yana magani matan da take fama da tsananin ciwon kai wanda bai jin magani wannan ice yana magani idan mace tana da miji yana fama da ciwon kai wanda bai jin magani har an je psychiatric da mutumin da ya hatsari ko matan da ta faɗi kullum tana fama da ciwon kafa akwai bambanci tsakanin ciwon kafa na uric acid akwai bambanci tsakanin ciwon kafa na arthritis akwai bambanci tsakanin ciwon kafa na gout amma shi yana maganin arthritis sanyin kashi sannan kuma wannan ciwo yana maganin prostate mijinta baya iya rike fitsari sannan matan da kitse ya mata yawa da tumbi in tana sha yana ragewa kai wannan ba suka ce hatta mutumin da yake fama da matsalar koda in yana shan sa, madaidaici yana taimakawa sannan ga masu fama da ciwon gaɓoɓi shi ma yana yi wannan ice me sunanta mecece ta da hausa kun san ararabi kun san ararabi to ararabi shine an fahimta <laughs> ah, a larabci kardan eh. sannan na biyu ah, jazair kuma suna ce masa ghar ana ce masa kuma ghar sannan bayan nan akwai wani ice da aka gane cewa shi kuma yana magunguna kamar haka kuma gashi nan muna tare da shi bila adad ba musamman amfaninsa ba yana maganin wata cuta da ake ce mata fungal na amradul hasasiya wannan cuta ita ce da filatanci ake ce mata sadore eh, fungal cutar fata eh, kamar spider hasasiya ne eh. yawwa ana ce masa yana maganin ciwon hanta wannan maganin da yanzu nake son gaya muku yana maganin ciwon hanta mi'a filmi'a, kuma yana maganin ciwon koda Professor Az ya ce iya binciken da suka yi shine sun gane cewa mafi yawan mutanen da suke yankin su suke fama da ciwon hanta da koda sun warkar da su da izinin Allah amma arne nake cewa da izinin Allah saboda mu musulmai ne sannan na biyu wannan maganin da yanzu nan gaya muku an gane cewa in mace tumbinta daga nan ya kai can kofan yana iya ragewa to daga abin da ake zargin ku kuke samun tumbi shine kuna cin abinci ku kwanta na biyu kuma an fahimci cewa wasu daga cikin ku suna cin nama da yawa shi yasa kina so ki lafiya da nama da kifi da biredi da abu mai zaki ki hakura da su yasa duk wanda yanzu take so ta samu lafiya an ta koma gida ta hutar da mijinta naman miya na wata biyu har bayan azumi tafsa shi ciwon sadore tafsa sunansa tafsa a barbarci yana maganin wannan ciwon kuma yana maganin ciwon hanta yana maganin ciwon koda sannan yana maganin abin da ya shafi matsala na ido akwai leprosy of eye da ga idan mace yana ja kamar wani abu a jikin an daki idan wannan ganyen ba kowane irin ganye ne ba illa ana ce masa da turanci suna ce masa kasiya tora wace ta san kasiya tora kasiya tora shine tafasa tafasa ‘ya'yansa kuma idan kika soya kuna jina ‘ya'yansa kuma in kika soya shi kamar yadda ake soya ƙahawa kika nika shi kina ɗaukan ƙaramin cokali kina sha suka ce duk matan da take da ciwon zuciya da hawan jini da ciwon kafa da depression da anxiety da yawan ciwon kai da yawan damuwa ta ji kamar za ta mutu musamman wanda ta shekara goma sha da mijinta rana ɗaya je auro 'yar ƙawarta kun san akwai damuwa ko to ku bata ta sha duk wani damuwa kuma in mace ba ta bacci ta sha za ta yi bacci kuma ta tashi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ‘ya'yan tafasan soya shi ake yi yadda ake soya shi ake soya gyada kuna ji yadda ake soya gyada aka soya sai a nika in aka nika karki tankade. wani yana tasiri sosai mata da yawa sun samu waraka to sai wani magani ku saurara ku ji magungunan da yake yi amma shi tafasan ya ake shansa ana so ki samu ƙaramin cokali ke sha amma yana sake ciki fa da safe da yamma a shayi ruwan zafi ruwan zafi sai wannan maganin ku saurara ku ji wannan zai amfane ku sosai wannan maganin in aka samu mutumin da ya kai wata guda yana sha suka ce waɗannan cututtukan da ake lissafawa da izinin Allah su ya rabu da su na farko suka ce matsala na abin da ya shafi faƙaratul dam ko da'aful dam in mace tana shansa da waɗanda suke fama da matsala matsala na ƙarancin jini kina da ɗa yana da sikila yana magani sanyin ƙashi yana magani arthritis yana magani ciwon gaɓoɓi yana magani sannan matan da take fama da asma in ta shekara ɗari tana yi in ta sha wannan na wata guda tana warkewa wanda mace da kansa tana samun rigakafi kuma in tana da kansa yana rage ƙwayoyin da suke cikin jijiyoyin kuma yana kashe su da izinin Allah sannan kuma yana maganin lalacewar ciki yana maganin diabetes yana maganin gudawa yana maganin wani ciwo da ake ce masa sunuzid larabawa ma suke ce masa sunuzi shine zaki ga hancin mutum yana toshewa wata sai an ji an yi operation yana maganin matsala na ciki yana maganin ciwon kan da baya warkewa yana maganin cutan olsa ko aman jini mace take yi kuma yana maganin karancin kwayoyin halitta da ake cewa naqsul haywanatil manawiya namijin da bai aihuwa ko matar da take da matsala da mahaifa yana maganin ciwon zuciya kuma yana maganin hawan jini in dai ba ba ne, yana magani yana maganin tsakuwar ƙoda, in ta sha na wata guda tsakuwar zai fashe kuma ya rugurguje ta fitar ta fitsari sannan kuma suka ce yana maganin wani cuta da ake ce masa thyroid thyroid shine wani abu ne yake damun mace a nan wuya suna fitowa ɗaya nan ɗaya nan in kika zo haɗe yawo zafi sannan kuma yana sa idan mace ya fito yana sa saurin fishi yana sa yawan ciwon kai yana sa ƙeyar mace ta je yana mata ciwo yana sa zafin jiki yana hana haɗiyar ruwa wannan maganin yana yin sa da izinin Allah wannan bincike an yi shi ne 11 ga watan January 2011 2021 shekara nawa kenan ɗaya kenan su waye suka yi bincike akai akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba akwai Dr. Khalid Abdullah akwai Mahmud Uzair akwai Professor Az akwai Linda Joy. duniya ta aminta da su ci gaba suka ce wannan yana maganin duk matan da take samun zubewan gashi yana magani zubewan gashi cuta ce da kuma damuwa suka ce kuma yana magani na ciwon hanta ma kuma yana warkar da cutar kansa kuma yana maganin duk wata cuta ta bakteriya wanda za ki sha a cikin ruwa ko ki ci a cikin ganye in kina shansa ko da za ki kamu da irin typhoid ɗin nan ba za ki same shi ba ina masu ciwon kashi da ciwon baya yana magani sannan aka ce an gane cewa wannan ganye da ice wannan 'ya'yan ice yana maganin duk wani ciwo da yake taɓa kwakwalwa in dai ba matsala na hatsari ba ne kun san menene 'ya'yan zogale 'ya'yan zogale moringa seed olofera to amma ya ake amfani da shi a dukkan waɗannan cututtukan sai suka ce ana amfani da shi matasawiya dukkan ciwon nan da ko gani yanzu duk wayannan ciwon da muka lissafa kawai abin da ake bukata shine in kuma kina da hali kun san yanzu an ci gaba yanzu wannan abin da na faɗa da Amerika da London da ƙasar da suke yaƙi nan Ukraine da kuma Germany supplement capsule ɗin waɗannan abubuwan ake yi suka ce in kika sha supplement capsule guda biyu da guda ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da yamma ya danganta da yadda likitan ya baki suka ce in mace ta yi ƙoƙari ta sha shi na wata guda suka ce ko ba ta san tana da cuta ba sai ta ji canji a jikinta da izinin Allah. In ba kafsar ɗin yanzu sai a niƙa amma in za a nika suka ce karki cire bawon domin cire bawon kin cire asalin sinadaran da suke da amfani kaman gero ne duk matan da take surfa gero to tana ci kanta cuta ne ba zai yi amfani a jikinta ba shi yasa aka ce in za ki ci gero karki surfe shi ki wanke shi in da ki ci dawa karki surfe da Allah zan muku tambaya ga wasu manyan mata su baban nan da Allah shekaru goma sha biyar da ishirin da suka wuce yara 'yan shekara ɗaya shekara biyu ana musu wanka suna kokowa da iyayen ko ba sa yi suna jijjiga iyayen ko ba sa yi yaran yanzu suna yi kun san dalili saboda abin da iyayen suka ci a baya da abin da ake goyon cikin da shi da irin abin da ake bata tsakanin kwana bakwai zuwa kwana arba'in yanzu ba ci da yaran shi yasa mutane da yawa shi yasa wata rana a Maiduguri na faɗa na ce nazarin da ne wallahi dabbobin Maiduguri sun fi ɗan Maiduguri lafiya ka san dalili yanzu da ka ɗauko gero sai ka surfe sai ka ɗauki dusan ka ba wa mene saboda a Maiduguri ne za ka ga rago har ƙyalli yake yi a Maiduguri ne za ka ga saniya an ɗaura saniya hucin da yake yi ko me shi baya hucin saboda ya koshi ya samu lafiya da yadda ake bashi abinci shi yasa suka ce dabbar da aka yi kiwonta da dusa ta saba da dabbar da ba a yi kiwonta da dusa ba to gashi ya ce ko a kasuwa to wannan dusa fiber din da kike cirewa shine amfani a jikinki shi yasa a kasar India biredin dawa yafi kowane biredi tsada shi yasa ake ganin cewa ma kaman kankana kankana wannan wanda ya sha bawon kankana ya fi wanda ya yi amfani da cikin lafiya to ai haka ga dabban da take cin kankana kuma ta fi lafiya Allah ya sa mu dace ah, ina yawa tayi sannan na biyu saboda yanayin lokaci muna addu'a da fata insha Allah ta'ala muna so mu hana ku bilicin ne muna so mu hana mata bleaching eh, ni to ai banga ba yara ma ana. akwai yara ai shekara goma sha biyu ina suke a nan cikin nan yanzu ba ƙananan yara nan ah taso a ah, ki ai ba za a gane fuskan ba sadiya sadiya ba za a gane ba zauna a nan akwai wata kamanki yawwa ah ba masu dan duhu duhu kaman bare bare ah wai na ba ba ba ba soyin a nan ha ah? yawwa ma can yawwa ga wata asalin kanuriyan kenan kanuriya ne barakallahu fiku malam dauko mana maganin nan a ah, nan a nan nan nan nan ai practical ne na ‘ya'yan zogale abinda ake bukata ‘ya'yan zogale kuna ji na ana bukatan in an nika rabin ƙaramin cokali ake so mace ta sha shi a ruwan zafi da safe da yamma da safe da yamma ba cokali ana? yawo na wata guda to akwai irin wannan masallacin nan a nemo to sannan na biyu kuna ji abubuwa guda hudu muke so mu koya muku na farko game da abin da ya shafi gyaran jiki muna so mu muku gyaran jiki dakili da khariji ciki da waje kenan ko wasu abubuwa ne kamata ku ci kwanakin ma na yi darasi a kansa baya sai aka samu mata da 'yan kasuwa 'yan damfara suna haɗa abin da ba haka ba suna sayar muku da sunan sabaya ƙarya ne wannan shine asalin sabaya na ƙasashen larabawa kuma wannan sabayan shi ma zan gaya muku duk abin da ake haɗawa domin waɗanda suka fito da shi ki ga wani an sa sabaya an sa hoton mace da niƙabi ya fito mace ta yi wata asa duk ƙarya ne da ki je ki sayi wancan in ba da ki samu daman zuwa ki sayi na waje ba to ki kokari ki haɗa da kanki domin na faɗa na maimaita abinda muka faɗa ake haɗawa masu sai da sabaya ba za su iya ba shi yasa yanzu da suka zama ma yan damfara sai muka ce kawai a dinga odan na ruwa yanzu wannan sabaya na ruwa ne ba yanda za su iya haɗawa. to shi wannan sabaya ku saurara ku ji mukhawwanat ɗin da ake haɗawa Kullum ci gaba ake samu da ki je ki sayi wani ɗan Najeriya gara ki je ki nemo ɗan waje saboda mu 'yan Najeriya har yanzu ba mu gamsu da adalci da gaskiyan 'yan uwanmu ba ba wai mun ce su waɗanda suke haɗawan ne mafi yawansu ba mu san suwaye ba na biyu kuma ba mu san abin da suka haɗa ba in kuma an yi amfani da irin waɗannan darussan ne aka yi amfani da shi to an ha'inci al'umma don ba lalle ne a sayar musu da abin da suke so ba mukawana da ake haɗa sabaya da shi ga sunan anan ma sun kawo shi dan tarikhul istimad din ne kawai in kina da kuɗi in kina da kuɗi ki je ki so alkama alkaman da dake so kuma shine karki karki karki surfe shi ki wanke ki jika hmm. zai musu wahala wannan ka kasuwar da musu wahala amma da su samu simsim jinsun zai musu wahala in kika samu waken soya sai ki jika kaman ban san kwanan garin nan ba babba ne ko karami uh, ah, uh, irin yawwa to yayi in kika samo shi sai ki samo gyada ki soya gyada shi ma ya zama kaman yawansa sai ki samo riɗi ki soya shi ma ya zama kaman yawansa riɗi shine simsim sai ki samo hulba ki soya hekin soya hulba tukunna sai ki kawo rabi sai ki kawo aya ki soya aya ki kawo rabi aya rabin wannan sa'in kwanan garin nan sha kaɗai sai ki nemo dabino niƙaƙƙe sai ki sa wannan wani dabino ne da suke ce masa tahniya na jaza'ir wannan yanzu dabino ne aka niƙa shi aka haɗa shi da zuma aka haɗa shi da riɗi su larabawa wato su kullum fa suna shirya ma kansu hanyar da za su zauna lafiya ne ba wai mace ta sa hijabi ta zo ta ta miki surutu da ƙaryan banza ba abinci ya kamata ki ci ba a haɗa miki chemical da poison a jikinki ba yanzu wannan dabino wannan dabino an haɗa miki shi da zuma abin da ake bukata kawai ki samu zuma ai madara ki zuba sai ki sa blender ki nika shi suka ce duk matan da take shan wannan in ta ga dama bayan ta ci abinci kar ma ta ci abinci ta ci abincin ta kafin magariba ta sha wannan idan ta kai shekara ɗari a duniya ku bata wata suka ce haka za ku ga jikinta na haske na kyalli wato shi fa hasken jiki da kyalli ba fa daga mai bane daga abinci mai kyau ne ba ku ga 'yan siyasan mu wasu an zaɓe su suna tsofi su mammo kaɗe shekara ɗaya ku ga sun yi kumatu har ma ku ji wani ana cewa yana rigima da matansa zai canza zai ƙara aure to kwantitin dabinan, ana so ni niƙaƙƙen dabino kwantitinsa ana so ki samu in kina da halifa ki samu rabin wannan sa'in to ya zaki da dabinon harin gaya muku yadda ake yi za ki samu dabinan ne ki sayi dabino sai ki fasa sai ki busar da shi idan kin busar ya bushe in kin tashi suka ce hadda kwallon dabinon ake so ki daka ki kai a nika miki tunda yanzu na ga ana nunawa a facebook akwai blandan da yake nika dabino ma ko ki nika wannan fa shine yanzu masu sayarwa dan Allah da su hada muku wannan su sayar muku yasa muka ce kar a sake saya ko ki saya mai kyau original wanda suke kawo shi a kasashe wannan kuma na ruwansa ne wannan na ruwan shi ma yana da kyau an yi amfani ne da asalin dabino ne suka mai da shi ya zama kallo na biyu suka amfani da zuma suka amfani da madara wannan shi ne suka mai da shi sabaya na ruwa to yanzu wannan ku saurara babu wani kwana? yawwa to mu yi amfani da wannan ɗan ku kalla wannan zan gaya muku abin da ya sa ya zama dilkan ku saurara ku gani yanzu ku kalli nan, kun ga fuskansu yadda yake ha dai wato fatan da muke muna so mata su daina bleaching ne to gane ma ni da kai mala a ba shi bane wannan kawo ka gani shi mala tsoro yake je ku kalla kuna ji na kun gan shi a'a a ce miki lalle cokali nawa cokali nawa mutum nawa ne a wannan ta yi girma ta fita to ba damuwa nawa hudu ko haka nawa kun gan shi ko to kun ga wannan wannan shine ma da ake amfani da shi kun ga kalarsa kun ga kalasa na dilka wannan shine na dilka wannan ma wardi na jazair ne duk kayan algeria ne hata wannan garin ma duk zan gaya muku yadda mata algeria suke hada shi kun kalla to ku kalle shi ku gani ya ake budewa kun yadda yake wannan to ku kalla haka nawa haka nawa haka nawa haka nawa haka nawa kun ga yadda yake ko to wannan me haka nawa haka nawa haka nawa ɗan zubo ruwan malam. Eh, ƙaro kaɗan. Eh, eh, kaɗan karo Kaɗan. Yayi. Hmm. A karo mana ruwan nan kaɗan. Tsaya, tsaya, tsaya, malish. Ah, eh. to a samu mace guda ɗaya wanda take da tsoron Allah kuna ji na? ku saurara ku je kun san wani abu daga cikin dalilan da muke da shi wallahi yadda muke muku kyakkyawan zato kuna san addini kuna jin wa'azi dole mu tsare muku mutunci na abin da zai gyara muku jikin da bai saba mashara'a ba kuma wallahi dole mu je wata ƙasa mu koyo ilimin da za mu zo mu koya muku abin da za ku taimaka wa matanku ku daina tashabbuhi da arna ah, ku tuna min ayan nan na koyi da arna mana ayoyin da yawa amma dai a takaice walantar da an kal yahudu walan nasara to duk wani koyi da su da za mu yi na ado da abu wallahi sai mun bar musulunci da su aminta da mu ba ku ga wanda suka fi tabarruji suka fi so ba wato ban taɓa ganin maganin da a yanzu mace za ta aihu so goma bayan ta aihu kuma ta sha nonanta ya canza da jikinta ya dawo kamar sa baya irin wannan ba shi kuma wannan abin da muke so yanzu malama karba a nan za ta dawo ku dawo nan duka su zauna a nan <clears throat> a can gefe yawwa nan yayi ku kalla kowa ta ga yadda ake shafa ma yaran malama kawo ki gani gani shakka na matsaje zauna Allah gani kuna gani eh, shi kara wardi na shi shi kun ga yadda aka yi ko to haka za a musu wata ta zo ta taya wata ta musu amma masu ɗan duhun ya kamata a fara na shi a fara da kanta a <laughs> ah, kuna jina hankalinku ya bar wa'in yawwa ga wani yaro can shi ma a masa <laughs> na? <laughs> Ah, kuna jina? wannan wannan idan kika yi wannan shine dilka asalin wanda ake so mata su koya na jaza'ir za ki yi wa fuskanki za ki yi wa dukkan jikinki abinda zai baki mamaki idan mace ta ta wanke jikinta yadda kika san kwalba haka fuskan zai canza sannan kuma na biyu yana da mansa da ake amfani duk zan gaya muku yadda ake haɗa man idan allah ya taimaki mata wannan al'amari za ki iya buɗe shi a gida abinda matan laraba suke kenan kuna ji na? wannan su ah. eh kuma haka ne fa <laughs> a ah, ke ba da ki sa ba ke ma an ce a sa miki eh, kuma kun sa abin mamaki suka ce 'yan masu gajeren hancin nan duk ana yi ana ja yana karuwa wannan tahniya da madara ake so ki nika shi ki sha abin zai baki mamaki matan da take da chronic ƙwarhatul mu'addada shine alsa na biyu take da matsala a mahaifa take da dattin mara suka ce tsakanin bayan gida da fitsari duk za ta rabu da su to waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ya kamata ku kiyaye yanzu wannan kuna ji na wanne a <laughs> wannan ba wannan wannan ne su sidin abubuwa ne guda shida oh, ana shansa suka ce in mace tana sha wannan tana sha dilka wannan abin da ya haɗu a kai abubuwa guda shida ne na farko akwai bagdunus parsley na biyu akwai ganyen ayaba aka busar da shi aka nika na uku akwai ganyen gwanda na hudu akwai tumfafiya eh ganye na biyar akwai ganyen magarya na shida akwai shih ta zargade wannan bai shafi ba gefen idan nan wannan gefen idan bai shafi ba kuna jina? na? wannan wannan sunansa duhun duhun mai amma me makawana ɗinsa an yi masa makawana da ashe. na biyu akwai zai tuwa habbatu sauda na uku akwai misk na hudu akwai za'afaran turaren za'afaran yana gyara jiki sosai akwai zaituwardi wannan rose watan nan mansa hmm. na shida akwai man kwakwa na bakwai akwai man tafannuwa na takwas akwai man na'ana'a na tara akwai man kustil hindi na goma akwai zai lauz duka eh, an samu shaguna duka ana samu kuna ji na abin da yasa ake samun saɓani a cikin maganganuna na magunguna da saura ƙasar da nake su nake alaƙa da su wajen magani algeria abin da na karanta a can da shi nake ta'ammuli wannan takarda yana daga cikin bincike ne na research da aka yi mu a matsayinmu na baƙaƙen fata 'yan najeriya kullum ana kawo mana itatuwa da suka shafi nassin hadisi ko kuma suka zo cin alkur'ani wasu dukkansu itatuwan zan kore ku ko in sa a fasa dilkan kuma ku yi shiru kowane tashin tafi sai muka ga sahabbatu sauda dalilin da manzan Allah ya bayani a kai saboda manzan Allah ya rayu a kasan da itatuwan suke ne irin su Dibino, manzan Allah ya rayu a ƙasan da Dibino yake la'alla da manzan Allah ya rayu da irin itatuwan da muke da sai an samu falala daga harshen annabi ya ba da fa'ida a kansu to sai muka ce mu itatuwan da muke tare da su wani bincike ya kamata mu yi wasu sinadarai ne a jikinsu wanda za su taimaka yanzu a ringa ya muku wani abu kun san yaɗiya? to duk mutumin da ya sami yaɗiya ya busar da ita a inuwa yana shan karamin cokali da safe da yamma tana maganin ciwo guda bakwai scientific evidence ya tabbatar da haka na farko yaɗiya na farko tana maganin me tana maganin diabetes tana maganin hawan jini tana maganin ciwon zuciya tana maganin kidney infection kuma tana maganin typhoid kuma tana maganin fever akwai masquerade longifolia wannan dogon bishiyan nan binciken da aka yi ko mace ba ta aihuwa in ta samu root and stem bark sassakenta da saiwansa ta tafasa da ruwa 4 ta of water tana sa sau hudu a wuni ba za ta yi wata ba duk cutar da take da shi na mahaifa ko ovarian cyst ne aka ce za a operation da fibroid da izinin Allah sai ya fita matan da ba ta aihuwa sakamakon ciwon mahaifa ko aka ce sai an cire mahaifan ko kansa a mahaifan suka ce ta haɗa magani guda hudu ko matan da kullum tana cikin rashin lafiya aka ce ta nemo simbak moringa ta nemo root moringa ta nemo seed moringa ta nemo leaf moringa zogale ta nemo saiwansa ta nemo sassaƙensa ta nemo 'ya'yansa ta nemo ganyensa ta haɗa shi ta dinga shan 10 gram cokali ɗaya da safe da yamma suka ce na farko in tana da cuta a jikinta gudawan da za ta yi sai ta ji tsoro yanzu binciken da aka yi shine an gane cewa duk matan da take da jan haƙori ko haƙorinta yake da datti in ta samo seat na tamarin 'ya'yan tsamiya ta niƙa shi tana brush da shi suka ce duk dattin da yake haƙorinta yana fita kuma in mace ta nika ganyen a 'ya'yan tana shafawa a fuskanta da wani tabo da wani pimpus, da wani kuraje da wani menene da bleaching da aka yi lokacin ana wadata yanzu an samu karayan arziki duk zai gyaru suka ce tsofinmu waɗanda ba su iya tafiya kullum suna cikin laulayi ba sa gani sosai in mace tana da matsalan gani suka ce abu guda biyu zai iya dawo mata da ganinta duk wani ciwon ido da ƙaiƙayi aka ce in mace tana tafasa neem leaf shine ganyen dalbajiya tana wanke ido maina tana wanke ido yana preventing and cure cataract and glaucoma hakiya da yanan ido da glaucoma in kina wanke ido duk matsalan idon ki zaki rabu da shi ganyen maina shi kuma sassaƙensa aka ce in mace tana tafasa shi duk ciwon cikin da take ji da malaria Professor Az ya ce in aka dafa sassaken da ganyen aka sha in sauro ya cije ki without minute ɗin wannan lokacin zai mutu saboda jinin ma ya gurɓace ya zama ɗaci. Waɗannan abubuwan muna so ne ku fahimce su ku koye su don ku taimaki kanku. Fatan da muke yi Allah ya sa muna raye muna so duk mata su dinga buɗe markas. Yanzu Nijar mun yi ƙoƙari a Nijar Allah ya taimaka mutanen tawa akwai baitu zina. baitin zina a Nijar mata ne wallahi sukan gayyace ni in je in musu darasi yanzu an za a aurar da yarinya kawai a garin tawa a Nijar sai a tura ta baitin zina a ce mun tura ta wance baitin zina za ta je ta yi wata ɗaya wata biyu duk wani gyaran jiki za a gwada mata in tana da infection a wajen muka koya musu yana za su yi treating ɗinta na infection in ulcer take da shi za a magance sannan in yawan ciwon kai ne za a gano in asibiti ne a yi su kuma a basu gyaran jiki kuma yarki in ta ci gaba da zuwa sai ki mance ta dan samarukan sun sha wuce waɗanda za su auren ma sun zaci buzaye ne saboda gashi da kyau suka gane cewa shi tsofin eh, matansu ne sannan kuma yana daga cikin wannan gidajen muna so ku iya na farko maza ba za su shiga harkan ku ba yan mata yan damfara ki ga mace ta zo gidan TV da rediyo wacce ta zo wajen wa'azi tana muku maganan batsa wai maganin mata wannan rashin mutunci na ake yin ba Najeriya ba ki ga mace da hijabi tana cewa ki cusa kaza ki sa kaza ki shiga kaza ki zauna wai kaza wai kaza haba ya kamata mu wuce waɗannan mu ji tsoron Allah kuɗin nan fa ba hauka bane da ake mutu ki bar shi kuma yanzu ita wanda take ce miki ki sha kaza maganin ni'ima uwarta da kakanta shi suka sha suka zauna gidan miji mace 24 hours tana yawo ta ce ta za ta koya miki zaman aure ku ga wani ficina da ake a gidan talabijin matin da ta shekara goma ba miji wai ta za ta gwada ma wanda take zaman gidan miji wai zaman gidan miji Allah kiyaye yanzu mun kai minti nawa da wannan shafa musu ya kai talatin ya kai nawa saura minti nawa eh da rabi zai kai ashirin wannan abin in an sa shi ana so mace ta kai minti talatin amma kuma in mace ta kai awa suka ce ta zai dawo kamar kwalba waɗannan abubuwan da kuka gani duk gaba ɗayansu alkawari ne sama da wata biyu duk da na koma algeria akwai wata baiwar Allah ne alkawari zan zo mata da shi alkawari ne saboda haka mun zo muku da shi ne don mu gwada muku shi kuma mu gaya muku yadda ake haɗawa idan aka samu matsalar da muke samu a ƙasar nan shi ne. masu shaguna sai da irin su malam yawundi in za su tashi su tafi can ƙasan algeria a je a zo da magunguna waɗanda suka inganta suke da amfani a tsakanin mutane to matsalar da muke samu a ƙasar nan shi ne. gaskiya yanzu misali akwai maganin da yanzu an gaya miki kudinsa saboda lalacewar naira yanzu da ke tafi algeria kamar mu muna bi ta niger ne mu hau jirgi a can kin ga sai ka canza sefa sefa kuma yanzu ta tashi inda ma kudin can ne bai da daraja dan kamar miliyan ɗinsu bai kai dubu arba'in ba <laughs> eh, kudinsu bai da daraja sosai ya za a kawo ruwan zafi ina so a gwada yadda za a wanke wannan ina wancan roba ya ɗebo ruwa ah, ga ruwa akwai ina ɗaya roban nan a kawo ruwa ci a zubo ruwa ci e sirkawa muke so a yi ah, sai dai tushin nan ya kasa mala aika aje a so tushin a ba zai saba mala ba zai saba mala ba zai saba a'a wannan ya fi mai rol ɗin kyau mai rol yana dusa biki ɗin kalli biki wane wannan shi ok wannan shek yana an yi hanna da shi amma malam afwan akwai buta a samo buta wallahi wannan ruwan zafin ya kasa eh na wasu je gida su wanke su muna so mu a ga amaliyan ake so a yi to ɗaya sai ta wanke mm. ni na fi so duka kowa ta yi kusan da lalai sa ake so kowa ta yi mm. ai kowa kalansa da bambanci kamar mu nan ne duka ai mm-hmm. <laughs> saboda kowa da yadda jikinsa zai karba ba wanda gidanta anan yake kusa ta yi waya ta sa a kawo ruwa a flax ruwan zafi akwai? akwai wanda gidanta akwai? ha? eh amma ba zai daɗe ba hajiya sai kin hura wuta ah. ba mai ketil yanzu din nan ah? to a kawo mana ketil din nan mana Thank you. na? a zai je ya wanke in ya wanke kuma za ku fita ku wanke ai shi wanke kala ɗaya ne ko? ka je ka wanke malam a malam gina za ka yi waddalku da walfauku ah, na? <laughs> Ah, <laughs> ma a ci shi ba din a ba din ya ke ci <laughs> dai Allah ya samu dace na yi magana akan abubuwa guda hudu da yake addaban mata mun yi magana akan abin da ya shafi gyaran jiki muka ce da abin da ya shafi maganin mata da abin da ya shafi cututtuka waɗanda yake wahalar da kuwa asibiti muka yi magana kuma akan abin da ya shafi matsala na aljanu da sihiri kuna jina? muka ce mun gano mafi yawan mata cututtukan da ake cewa aljani da sihiri cutar sanyi ne muka ce mun gano cewa wasu da ake cewa sihiri kuma cutar kambun baka ne sannan ku gane rashin auren budurwa a kan lokaci baya gwada tana da aljini ko an mata sihiri in babu kambun baka a jikinta to ana duba irin tarbiyyar da take da shi kuma akwai nasihar da nake ma iyaye <clears throat> daga lokacin da kika yadda kika gwada wa duniya da jama'a cewa yarki tana da iska to fa ba za ta auri ba kuma an buɗe kofar da za a yi ta yaudaranta kuma ƙarshe in ta daɗe ba ta yi aure ba sai 'yan iska ne za su dinga zuwa in suka je suka neme ta da aikin banza ta ƙi in suka tafi sai a sa su a lissafi a ce ai aljanunta sun hana ta aure ai wane ma ya zo ya gudu <clears throat> wanda kuma ba haka ba ne amma in baki da halin dilka me ya kamata ki ci wanda jikinki ya yi kyau ba sai kin yi dilka ba fatarki ta yi kyau gashinki ya tsiro shine aka ce akwai 'ya'yan itatuwan da ake so mace ta ci idan mace ta kai shekara saba'in a sri lanka na ga wata tsohuwa 'yar shekara tamanin da biyar amma gashin kanta babu wani kaɗewa ko karewa sannan idanta kuma har allura tana sawa amma ku yanzu a nan me kamata ku ci jikinki yi kyau shine aka ce akalla in kina so jikinki yayi kyau fatarki ta yi haske a wuni inda hali ki ci apple guda goma sha biyu ya yi yawa? to guda tara ta ce ba ki son ke kyau ɗin kenan guda uku da safe guda uku da rana guda uku da yamma guda tara kenan ko? to a dawo guda shida kuna ji na amma in za ki ci guda biyun fa akalla girman sai kai wannan ki ci guda biyu da safe ki ci guda biyu da rana ki ci guda biyu da yamma inda hali inda hali ana bukatan kowace mace a sati ta yi wannan abin koda sau daya inda hali ana so mace aƙalla duk garin Allah in ya waye suka ce ta yi waɗannan in ji wata mata ana ce mata kansa ta ce yana da kyau kowace mace tana dafa hulba a gidanta in ta dafa hulban nan za ta haɗa shi da tsamiya ta haɗa shi da citta sai ta tafasa shi sai ta tace inna hali ta sa zuma in babu hali kuma ta sha shi haka in kuma ta tafasa hulba ta tace ta sa masa madara da zuma ta sha suka ce abdal wa ahsan in kuma ba ta da halin waɗannan duk garin Allah in ya waye ta samu tafashashen ruwan zafi ta sha kofi ɗaya kar ta ci komai sai bayan awa ɗaya haka da daddare tsakaninta da abinci a samu awa ɗaya ta samu tafashashen ruwan zafi ta sha daga shi sai kwanciya waɗannan in mata suna yi to gaskiya ana samun lafiya kuma ana samun ƙarin abubuwa da yawa a jiki wanda da ikon Allah duk ran da Allah ya ba mu lokaci daura muke so mu zo mu muku amma ba bukatan ko sisi na ku kyauta muke so mu zo mu muku fatan mu shine musulunci da ahlus sunna mu ga wani dama muka samu muka taimaki al'umma har waɗanda ba ahlus sunna ba an fahimta sannan duk waɗannan abubuwan da na gaya muku ba na sayarwa ba ne bilhassali kuma ni ba na sai da magani an fahimta sai da duk abin da yake daminki zan faɗa amma duk garin da na je akwai masu magani waɗanda na aminta da su yanzu kamar ga shek malam yawundi alhamdulillah duk abubuwan da ya faru za a iya samunsu akan abin da ya shafi magunguna amma ni da a wadda nake yi da awa ce khasa wani hanya za a bi ku gyara wani hanya za a bi ku yi kaza an fahimta in Allah ya taimake mu kuma nan gaba aka samu ku kun buɗe wani markas to kun ga sai mu dinga zuwa muna koya muku abubuwan da ya kamata to amma ku matan Najeriya ne ba ku da haɗin kai ba za ku iya ba wala ba za ku iya ba yanzu sai a samu rigima matan wane suna tenuwa matan wane suna mulki wance ba su mulki wance kaza kuma ga ku da rashin ikilasi in kuna da kawa tana gidan gwamnati duk abu sai a tare a gidanta ana zargin mata da wannan kuma yanzu da a canza harkar da awan in wance za ta aurar da yarta duk markatsin sai koma gidanta kuma ba haka muke yi ba da talaka da mai kuɗi duka na Allah ne kuma ya kamata a musu mu'amala ɗaya malam ya gama wankewa ya dawo mana ya kawo su masu je su wanke to zauna ku kalla idan aka gama kuna ji bayan da ya kamata ku musu ya canza ko bai canza ba so shafa to to wannan shine yanzu muke fata iyayen ango yadda iyayen mata suke wa mata dilka kuma yanzu ku dinga yi wa mazaje <laughs> to yanzu a kawo roba mana a kawo roba da ruwan waɗanda suke nan su ma hsj su ina flax ana an kawo flax ah. to a kawo ina so in haɗa ruwan da zai zai su wanke ba shi fita ko saboda eh. kafet da masallaci saboda kafet din masallaci za su akwai sauran abun mamad buɗe musu kofar nan eh no oh, a buɗe take yawa yawa so su dai daga bakin kofa wannan ba kowa za a bata ba <laughs> a zai yi nisa mala kasu ci lokaci an zuba ruwa ganin kan suka buɗe

a ƙara ruwa kuna ji za ku fita waje wannan Thank you. a sai dai mu ajiye yanzu aje a wanke wannan sai a haɗa musu eh ƙara mu shi eh, a gashi wannan ma aje a wanke sirka kuna ji ku kalla in kun je wankewan kuna ji cuɗa shi za ku yi ku wanke sosai sai sun gama na sai a ba su tushu a nan su je su goge za karanta na gashi kuma ku yi haƙuri sai wani lokaci insha Allah na to assalamu alaikum wa rahmatullah za mu karanta tambayoyi a takaice tambayoyin suna da yawa ah, wannan take cewa assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi allah ya mai da malam gida lafiya a taimaka amana bayani akan haɗin sabara wanda in mace ta haihu za ta na sha saboda ruwan mamanta to assalamu alaikum duk matan da kuka ga ta aihu tana samun karancin nono yiwuwa kafin ta aihu ne take da cuta na amradil adwi ciwon da suke ce masa na sanyi shi kuma daga ciki za ta ga karancin ruwan nonon da take samu abinda suka ce za ta yi amfani da shi abubuwa ne kamar haka suka ce za ta yi amfani da hulba in ta samu hulba sai ta samu qistul hindi sai ta samu me sai ta samu kuma citta in ta samu citta sai ta sanya tafannuwa a ciki su ake so ta dafa ta tace za ta iya zuba zuma za ta iya shansa haka wannan ana amfani da shi sosai da sosai akan abin da ya shafi karancin nono ko matan da ta samu kanta wajen cutar sanyi kafin ta aihu wallahu ahlam wannan tambayar ta kuma an faɗi kursul hindi yana wasan jini take yi na al'ada ko wanda jini yana mata wasa ko da yaushe to wasu suna alakanta shi da kamar family planning haka to za ka yi magana dama daga cikin side effect na family planning shine akwai irregular menstruation jinin zai dinga wasa to shi kuma tana da wannan dole sai an je an cire wannan abin planning din tukunna kafin a san maganin da za a bata wannan ta ce tana fama da UTI ta yi maganin asibiti amma ya sake dawowa don allah ya za ta yi amfani da kusul hint wajen magance shi kar ta yi amfani da kusul hint ta yi amfani da fasili ta tafasa ganyen fasili kawai ta sa in tana shan sa yana maganin UTI sosai kuma yana kashe shi ana rabuwa da shi har abada da izinin Allah wannan kuma tana buƙatar ah, ƙarin bayani ah, dangane da karancin sha'awa ba ta sha'awar mijinta sannan kuma a faɗa mata maganin da za ta yi amfani da shi don wannan matsala ganyen parsley kawai za ta dinga tafasawa da tafannuwa da citta tana sha insha Allah shi ana samun sani anan ah ban san da maturu ba amma a Maiduguri na san hanyar in za ka je university akwai wani waje wani roundabout haka nan ya yi kasuwa monday market nan ya yi masallacin indumi nan ya yi government house nan kuma ya yi cikin hanyar university me suna wajen gidan madara a wannan gidan madaran akwai inda suke sayar da su cabbage su carrot da sauransu suna sayar da parsley a wajen eh. nan ma akwai? ok a bayan tasha ok amma su ma maidugurin sun ce daga plateau ake kawo musu eh. wannan tana da yawan wai a jikinta kuma tana fama da iska da yawa hakan nan ah, don allah a taimaka mata da tusa mm. don mai gidanta wai baya so shi dai tumbi dai ana ganin bayan halitta kuma mutum yana jawo kansa wajen ciye-ciye lokacin kwanciya musamman cin abu mai nauyi shi yasa ake ganin cewa matan hausa fulani daga cikin abin da yake cutar su shine in suka samu ciki lokacin da suka aihu a tsakanin kwana bakwai din nan suna cin abincin da yake zama a wurin da ɗa yake zama shi yasa cikin bai raguwa shi yasa ake ganin shan ruwan zafi da yawan motsa jiki da rage cin abinci kafin a kwanta yana taimakawa mace wajen rage waɗannan abubuwa amma dai gaskiya ba abin da ya fi rage mace kaman yawan shan ganyen mangoro yana rage wa mace ƙiba sosai da izinin Allah amma ba halittanta ba sai dai kitsan da yake jikinta wanda ya zama guba da cuta yana samun sauki da izinin Allah wallahu alam guda goma sha hudu da lita biyu lita biyu shine pure water guda hudu in 50 cl ne wannan kuma tana tambaya da Allah mai amfanin furen ayaba furen ayaba an yi hira da wata masana ice ana ce mata elizabeth renta ta ce shi sinadarin ayaba yana shi ayaba yana da manyan sinadarai guda hudu shi yasa ake ga zai shiga manyan ciwo guda biyar na farko suka ce akwai sinadari na antioxidant kuma antiviral kuma antimicrobial kuma antibacterial wayannan manyan sinadarai kuma ta ce yana da vitamin k yana da zinc yana da iron wannan ta ce in aka yi amfani da shi ga mutumin da yake da diabetes zai samu sauki da kidney stone zai samu sauki uric acid zai samu sauki ta ce hawan jini ma ana samun sauki da ciwon zuciya wallahu alam furan ayaba yadda ake amfani da shi ana dividing nasa into three sai ki kasa shi kashi uku sai ki ɗauki sauran ki sa a fridge sauran sai ki tafasa shi da ruwa wanda bai wuce lita biyu ba ki sha shi sau uku a wuni masu tsakuwan koda kan kafin su shanya guda ma sukan ga tsakuwan ya fita da izinin Allah kuma gurbin da tsakuwan ya zauna yana warkar da shi shi ma da izinin Allah wallahu alam dana na suka ce in kika ce zaki shanya nan ba mu da dabarar da ake shanya shi sai ya rube ya lalace a yi haƙuri da turo tambayar da Allah saboda wanda muke da su suna da yawa kuma ana ƙara ga time yana tafiya a yi haƙuri wanda ba ta rubuto tambayar ba ta yi haƙuri da Allah wannan ta ce mai wani fruits ne mai diabetes zai sha kamar kankana aka da ta tambaya waɗanne fruits ne wanda yake da akwai daga cikin nau'in abubuwan da aka hana su su sha musamman kaman ba zai ci ayaba ba ba zai sha menene pineapple pineapple mai da hausa abarba ba zai sha shi ba a ta kankana ma mai shuga ba zai sha ba wato idan Allah ya jarabe ka da irin waɗannan ciwo abin da ake so da mutum shine ya haƙuri ya bi shawarin likita kuma ya sha magani Allah zai saukar a bisa dalilin imanin da kai na faɗar annabi Muhammad Allah bai saukar da cuta ba sai dai saukar da magani lokacin da nake na dawo daga makaranta akwai wani na san wani profeso ba zan faɗi sunansa ba ya ce min a duniya ba inda bai je ba Allah bai ba shi lafiya ba amma da ya sa ran zai warke ganyen zaitun ya saya na naira dubu biyu Allah ya warkar da shi har yau bai da diabetes akwai wani a maiduguri an taɓa gayyata na wa'azi na samu shi kuma yana da diabetes ya yi amfani da <clears throat> bitter leaf da mango leaf a da papaya leaf shi ne ah, sunansa shuwaka shi ma familin bitalib ne garafuni kun san shi me sunansa da kanuri ha ah? yawwa daddawu ko shi a dinga ya muku wani abu guda ɗaya Professor Professor Gandhi ya zo Najeriya 1984 ya sake dawowa 1990 ya ce 90% insulin ɗin da suke a ƙasar India daga rahuni suke yi kuma ya ce sai ka tashi daga Afirka ka tafi India mu je mu ɗora ka akan supplement da wasu abubuwa na abin da ya shafi diabetes ya ce ga rahuni za mu ɗora ka kai haka ya faɗa Professor Gandhi yana da rai kuma shine har yanzu aka yi ittifaki cewa ba a samu profeso mai tsawon ransa da karfi da lafiya ba saboda ya ce shi a rayuwarsa ba abin da ya fi sha kamar a jiƙa masa gero a niƙa ya sa tsamiya ya sa shi a cikin kwalba ya dinga sha shine jus ɗinsa da aka ya shi abu Zaria ya ga an jera lemo a gaba ai sai dinga mamaki yana dariya ya ce shi sa mutanen afirka ba kwa mutuwa ba kwa tsawon rai a kowace yarinya ana ce mata mariya ranar muna zaune da ubanta ta bugo min waya take cewa malam na ce na'am ta ce ka gaya wa babanmu na je kasan da na ga mutum baya mutuwa ya tsufa kun san wace ƙasa ta tafi thailand ta je karatu na medicine thailand suna da abinci thailand akwai magani thailand akwai bin doka in kin ga an yi hatsari to tsautsayi ne amma ba ganganci ba abincin da suke ci yana da inganci sannan hukuma ta sa ido a kan abin da ya shafi kiwon lafiya to ce za a yi ka mutu in kwananka bai kare ba amma na wani lokaci da asibitin da masu maganin gargajiyan da masu cewa maganin musuluncin duka son zuciya da rashin kula yana sa mu cutar da yan uwanmu in ya zo ga karan kwana mutum ya mutu akwai wanda na san an ce sai an masa dialysis ya ce ba za a masa ba aka ce sai an yi asibitin suka ce ya fita kina kallonsa yana yi saboda tsaban soyayya asibitin suka ce idan ba za a masa dialysis bai tafi ya ce shi kuma ya yadda zai tafi sai likitan musulmi ne ba sai kira shi ce ba za ka wuce kwana uku a duniya ba sai ce in rai yana hannunka in mutu ya ce min bai bar najeriya ba sai da ya wata uku saboda bai samu visa ba da ya tafi egypt abinda suka ce kodarsa ma ba ta bukatar dialysis saboda abinda ya ja ma kodar ta wik magungunan da ta sha ne ba akan ka'ida ba yanzu damuwarsu shine kansa yake da shi a cikin bargo. wannan ya kamata sai controlling amma ya sani cewa jinkirin da ya bai samu medication ba in ya tashi alhamdulillah in bai tashi ba kuma haka Allah ya rubuta ya ce ya dauki kaddara jinyar da suka masa na wata shida yanzu ya dawo bai da matsalar koda bai da matsalar ɓargon yanzu a magan da ake yi ce min sai tuka mota daga Kano ya zo Maiduguri amma result ɗin da aka bashi shine magungunan da bashi effect ɗinsu kuma ya sa yanzu ba zai aihu ba to abin da muke bukata shi sa irin waɗannan darussa nasihu ne da yawari kowa ya tsaya a matsayinsa shi likitan asibiti ya sani a matsayinsa na musulmi an ne musulmi na da haƙƙi likitan gargajiya ya sani cewa abin da ya sa ake gudun su shine rashin bin ka'ida da zamani da kuma sa mutane akan shirka likitan musulunci ya gane cewa kar ya dora wa mutum abin da bai dame shi ba misali akwai mutumin da tuntube in yayi kaje wajen wani kai ne akwai mai akwai mai maganin da na sani idan typhoid ya chronic a jikin mutum sai ce akwai siri a jikin mutum kuma maganin sihirin za a yi ta yi kuma ya kamata a bambance akwai ain akwai hasad akwai mas akwai sihir akwai amradul adi cutar da ba ta alaka da su yanzu akwai mutumin da idan ya samu chronic typhoid surutayyen da zai sai a ce aljani yake da shi akwai matan da tana da cutar sanyi duk mafarkayyen da ka sani sai ta yi sai a ce aljani ko bari sai a ce mayu Allah ya kiyaye wannan take cewa dan Allah tana da tambayoyi tambaya ne game da su share fuskan su shafa wata tamuwa ce da yake damunta a rayuwa ba ta jin daɗin jikinta ta yi magani ta rasa samun kanta ya za ta yi kuma sai rama take sannan kullum ba sai ya kaɗa mata hankali kuma gefe ɗaya na hannunta na hagu kamar urjina ne take ji da sau yau tana da wata takwas a kan wannan abin a taya ta addu'a Allah ya ba ta lafiya na biyu kuma katta gaji ta ci gaba da bincike na masana lafiya da ilimi a ci gaba da bincike a kan cututtuka in Allah ya sa aka dace aka gane alhamdulillah in ba gane ba kuma sai ta ɗauki bayani na ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim al-juzi ya ce ya samu cuta wadda likitoci suka kasa gane maganin yace sai ɗauki dauki ruwan zanzan yana karanta Fatiha kuma yana sha yana tawassuli da nufin Allah ya warkar da shi Allah bai gushe ba sai da ya cire masa ciwo na biyu ɗaya daga cikin magabata salaf ya tuna hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ku warkar da marasa lafiyan ku ta hanyar sadaka ya ce da cuta a sai ya rasa magani ya tona rijiya a kofar gidansa ana sha yi tawassuli da shi ya ce bai gushe ba sai da cutar Allah ya nema a fuskar sa ya rasa annabi ya ce fa ma'u zamzama bala abi ya ce haɓe da shifa'un kull da'in illa sam Allah cin Qur'ani ya ce zuma fihi shifa'un linnas wannan malamai suka ce in kika haɗa wannan combination ɗin ya zama concussion kika samu zuma kika samu habbatu sauda kika haɗa da zamzam kina tawassuli da fatiha a ciki tunda Allah ya ce alqur'ani shifa'un wa rahmatul lil mu'minin kika gama kina roƙon Allah kuma kina sallar